الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لم يدرسي نشف عند أكو أتكن كراتمنا مراكز سعود شرح نصر الورود يو شابيو قوة ربيع الأول هجرة دبودة أريه لدى أربعين دهدو كما تقص قوة قوما شكرة دبو بيو دا أشرين دبيو تميلادية za mu tashi baiti na 425 muna cikin al-mukhassis al-munfasil hmm? na'am بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول المصنف رحمه الله واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس نعم يتي واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس وتجل الناس mafiya yawan malaman usul sun sun da ijma'i wato a matsayin al-mukhassisat al-munfasila wato sun yi itibarinsa sun amin sun yarda da ijma'i akan cewa zai yi tafsisi Ah, wa qismayil mafhumi hakanan ah, iri biyu na mafhumi wato mafhumul muwafaqa kenan da mafhum al mukhalafa ah, <coughs> su ma wannan jullun nasi malamai sun yi itibarin kal qiyasi haka ma qiyasi sauraka a cikin wannan baitin ya tara mana mukhassisatul munfasila guda hudu al ijma mafhumul muwafaqa mafhumul mukhalafa al qiyas na'am yana nufi yana nufin cewa shi ijma'i mafiya yawan malaman usul sun yi la'akari da shi a cikin a matsayin wanda yake keɓance al'ummu to abinda yake tabbas abinda yake tabbatacciyar magana abinda abin da yake shine daidai shine a hakikanin taksis din a hakikar wato shi taksis din a hakikanin al'amari da nassin da ya zamanto shine madogaran ijma'i dukkan ijma'i ya dogaro da nassi abin da yasa ya faɗi wannan don karka ɗauka kan cewa waɗansu za su yi kirkiro shari'a idan ka ce ijma'i zai yi taksisin nassi wato kenan da al'umma za ta haɗu baki ɗaya ta can sai ta yi taksisin nasi mm. wanda yake kuma ba zai yiwu ba haka al'umma ba mai tashri'i ba ce to amma saboda cewa dukkan ijma'i yana istinadi yana dogaro da nasi to shi nassin da yake shine mustanidul ijma shine mai yin taksis din ba ijma'in ba kamar mai ai duk isnadi ya sani do ila na zamu zo ai mabhasin ijma'i amma dukkan isnadi dukkan ijma ya stanidu ila nan dole ne a sai da nasi ai ba zai yi ba ya zamanto kan cewa haka kawai da da hawa da tunani kawai in ma babu nasi ai dole dole dai ya zamanto kan cewa sun isnadi ya zuwa ga ya zuwa ga wani nassi wanda eh, eh, in ma ba nassi ne wanda yake nassi akan matsalar ba amma ko dai zahiri ko wani daga cikin adilla waɗanda suke koma yanzu ko mafumi eh ko hatta su kansu qawaid duka ka'ida ba suna koma zuwa ga nusus ba yanzu kamar ce kamar a a a wannan ka'idar al'umuru bi maqasidiha kaga za su iya cewa wannan shine mustanadin ijma'i amma ita kanta ka'idar al'umur bi maqasidiha ai akwai nusus da suke sune madogarata mal a'malu niyyat wa ma umiru illa ya'budu Allah mukhlisin lahu ad mm, fa abudu Allah mukhlisan lahu ad-din mm, to hagin na'am mm eh, zama malamai a dole sai da nasi ai ba su bada haka daga hawa ba yanzu kamar a da suka yi ijima'i a kan cewar a cikin taron da suka yi cewa hayar mahaifa haramun ne a cikin ka'idiyar hanyoyin da ake yin test tube baby sun fitar da hanyoyi guda bakwai duk suka haramta sai guda ɗaya daga cikin wanda suka haramta hayar mahaifa ya zama to a ɗauki da maniyin mijin da kwan macen hmm, sannan a je a haɗa shi a cikin test tube ɗin sannan a zo a sa shi a cikin mahaifar wata saboda ita matar ba za ta iya goyon ciki ba a sa shi a cikin mahaifar wata suka ce wannan haramun ne to akwai nassi amma sun yi ijma'i akan haka hmm? akwai nassi da ya akan nestor tube baby babu amma me mustanadin ijma'in su mustanadin ijma'in su cewa suka yi wannan zai kai ya zuwa ga ikhtilatul ansab da rashin sanin wace ce uwa tunda Allah ta'ala ya faɗi uwa cewa hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha saboda kaga an yi maganar alhamlu wal wad ko to kuma yace wa hamluhu wa fisaluhu hamlu kuma ya hada Daukan cikin da goyon cikin saboda haka uwa tana abubuwa guda uku ta ɗauki cikin ta yi goyon cikin ta yi haihuwa to wannan wadda ta ɗauki cikin in an ce kwanta ne ita wadda ta yi haya ba a ce kwanta ba ne ba ta ɗauka ba amma ta yi goyon cikin ta haifar saboda haka wace ce uwar hmm, an samu ikhtilaf eh, wacce ce uwar to kuma duk abin da zai kai zuwa ga sanin wannan suka ce wannan a rashin tabbas ne istilatul ansab ne bi halatta a yi shi ba kaga ai ba daga ka suka kawo ba sun yi istinadi ya zuwa ga nusus mm. ban zani ba ko injiniya ya hararo wani misalin <laughs> eh ai hatta duk mustajiddat nan in kaga sun yi sabani a kansu to saboda ta'arudun nusus ne amma dukkan wani mustajid sabo da ake nazila da aka yi za ka samu sun dogara da akwai nasi da za su dogara gare shi na'am to abin da zai bayyana maka wannan a a suna buga misali da kan cewa da na tafsisi da ijma'i da tafsisin faɗin Allah ta'ala au ma malakat aimanuhum والذين هم لفروجهم حافظون illa ala أزواجهم أو ما malakat أيمانهم to sun ce bi ghairil ukhti min raba da kan cewa banda wato yar uwa wadda take min raba ta shayarwa cewa ma malakat aimanukum din nan da aka ce ya halatta to ya halatta ma malakat aimanukum idan kana da kuyanga kuma waje take yar uwarka ce wajen shayarwa ba za ta halatta a gare ka ba an togace ta an yi taksisin ma tunda ma malakat aimana zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa yarinya ce aka haife ta a yar baiwarka ce yar baiwarka ce aka haife ta a gidanka babu wanda zai shayar da ita saboda rahama sai ka ce matarka uwar ɗanka ta shayar da ita to ɗanka shi kuma ka gani sai daga baya sai kai kuma ka bashi kyautar wannan yar wannan baiwar ta ce baiwarsa ce hmm? to in ka bashi wannan baiwar baiwarsa ce kuma yar uwarsa ce minar raba to ba zai take ta ba to kaga an yi me ya fitar da wannan me ya fitar da ita al-ijma al-ijma na'am a'a a yar uwata minan yar uwa minan nasab ce take ta'atiqu alaihi eh eh wadda duk idan mutum ya mallaki wadda take muharramarsa ah, minan nasab to shine ta'atiqu alaihi za ta yanto akan ta ba minan raba'a ba وبغير موطوءة الأبي بالإجماع وبغير موطوءة الأبي ma a wannan an yi tafsisin wannan faɗin da wadda yake mahaifi bai take ta ba idan mutum mahaifinsa yana da kuyanga ya sadu da ita sai ya baka wannan kuyangar to ba za ta halatta a gare ka ba ko ya mutu ka gada ba za ta halatta a gare ka ba lil ijma saboda ijma'i akan rashin halaccin su da milkil yamin da abinda hannu ya mallaka wanda ya tafsisi a haƙiƙa a cikin ta farkon wato ita ce al'uktu minar raba'a faɗin Allah ta'ala wa akhawatukum minar raba'a hurrimat alaikum akhawatukum minar raba'a dinnan ga gabaki ɗaya. wannan ahwal ismu jins ne almudaf a ila khitab mutakallim saboda ga shi ma yana daga cikin umu akhawatukum min ar-raba'a ta kashe ta hada dukkan yar uwa min rabaa sawa'un wannan yar uwan min rabaa wato ta haramta gare ka sawa'un ta fuskar aure ne ko ta milkil yamin وفي الثاني قوله تعالى نبي كما وتشيني موطوءة الأبي faɗin Allah ta'ala minan nisa'i illa ma qad salaf to ka gani wannan ya fitar da ma ma nakaha aba'ukum wa wala tankihu da aka ce wala tankihu an hana an nikah zaka dauke shi wannan nassi ne akan aqdun nikah kuma bil istinbat akan wato alwatu alwatu bi ayi wajhin kana tunda an nikah yana zuwa da wannan ma'anan a lugha mhm. to kaga shine mustanadin al-ijma' din amma kaga ba za su ce maka wannan aya ita ce ta yi tafsisin ba sai a ce ijma'i ne ya tafsis hmm. wa haka za to haka nan kuma sauran misalan faɗinsa kuma da ya ce ismail mafhum kaso biyu na al-mafhum ai wa atabara wato mafiya na'am wato jullun nasi mafiya yawan mutane har wa yau sun yi itibarin kaso biyu na al-mafhum cewa su ma masu tafsirin umum ne su ne mafhumul muwafaqa da mafhumul mukhalafa su su biyun da magana ta gabata a kansu mun yi su ko a babin al-mafhum wa to zahirin maganarsa wujudul khilaf fi min wato akwai samun sabani a cikin kowanne daga cikin mafhuman nan guda biyu wannan haka yake a cikin mafhumul mukhalafa akwai wanda suka ce ba a taksisi da shi amma mafhumul muwafaqa amma ala wasubki fi sharhil muktasar to al'amidi da kuma asubki a cikin sharhin muktasar kowannen su ya hikaito ittifaki akan yin tafsisi da shi da shi mafhumul muwafaqa misalinsa تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كيف شيء النبي صلى الله عليه وسلم لي yuzillu uqubatahu wa irdahu taurin bashin wanda yake da shi yana da hali wannan yana halatta a yi masa ukuba kuma yana halatta a ci mutuncinsa hmm. layyul wajid wa ma'ana layyul wajid abinda ake nufi da layyul wajid wato zalincin mawadaci wanda yake yana da wadata ya zalunci ya ƙi biyan bashi bayan lokacinsa ya yi wa ma'ana yuhillu ma'ana yuhillu abinda ake nufi yana halattawa da faɗinsa matsalani ya yi mun taurin bashi ya hana ni biyan bashi na wato a ukuba a yi masa ukuba yana halatta aibil da a tsare shi a kulle shi hmm. matsalul gani eh, a eh, zulmun yuhillu irdahu wa ukubatahu وظاهر هذا to zahirin wannan hadisin al'umum ya game kowane eh, eh, wato ya game kowane mai taurin bashi ko da kuwa wannan wadataccen da aka samu taurin bashin daga wajensa mahaifi ne a cikin bashin ɗansa sai dai mafhumul muwafaqa a cikin faɗin Allah ta'ala fala ta kullahuma uffin kada ka taba ce musu kash ya nuna a wato haramcin cutar da mahaifi bil da tsare shi wanda shi ya fi tsanani bisa minat ta'fif ya fi tsanani bisa ka gaya masa kalmar kash mm. kaga wannan mafhumul muwafaqa ne shine wato wato almaskutu anhu aula bil hukmi min almantuq hmm. an ce fala ta kullahu ma ufin ballantana kuma ka ce za ka sa a ɗaure shi eh, saboda ba ma saboda bashi ba wato ana magana aza din ne idan kawai ka ce in aka ce kada kai masa ta'afifi kada ka ce masa kai kash in an hana wannan to in babu aula a hana ka ka je ka ɗaure shi hmm. saboda wannan ya fi tsanani shi shine mafhumul muwafaqa dama ai mun yi shi wajen mafhumul muwafaqa da aka ce eh, eh, al'aulawi al'aulawi eh, al'aulawi aka ce shine kamar da aka hana ta'fif wannan addar min babi aula ba za ka ce ai addar maskutun anhu ba abinda kawai aka hana at ta'fif saboda haka sai ka je ka ce za ka rufe shi da duka tunda ai addar maskutun anhu <laughs> to hatta ibn hazm shi ma ya karbi wannan <laughs> shi ne ce ba a kiyashi hmm. hmm. hmm. walƙiyasu kulluhu baƙin haka yake fada wa haza ƙiyasu walƙiyasu kulluhu baƙin a ya ce ba kiyasi ba ne <laughs> na'am to ka gani sai a keɓance umumin da hadisin ya zo da shi da mafhumul muwafaqa da yake cikin wannan aya Na haka yana ya wato ya an hana wato a tsare uba a daure uba saboda bashin ɗansa kamar yadda maliki ya nassi akan wannan kaga malik ya yi tafsisi da mafhumul muwafaka mm. wa amma mafhumul mukhalafa to shi ko mafhumul mukhalafa faqad istudifa fi jawaz at-takhsis bi tafsisi bihi to an yi sabani a cikin halaccin yin tafsisi da shi kama ashara lahu al-muallif kamar yanda shi al-muallif yayi ishara gare shi wa haka al-baji man at tafsisi bihi an akthar al-malikiyya al-imam abul walid al-baji mai sharhin muwatta mai almuntaka ya hikaito hana yin taksisi da shi a wajen daga mafiya yawan malaman malikiya aljumhur ko jumhurin malamai suna kan cewa za a yi taksisi da shi kama yadda almu'allif ya ishara gare shi hujjar wanda ya ce ya halatta a yi taksisi da mafhumul mukhalafa أن إعمال الدليلين أولى من aiki أحدهما شوى أيكي دا دليلي قدا بيو يا في بيسا كي إلغاء كجيفة دا tunda in baka yi taksisi da shi ba ya nuna kan ca san baka yi itibarin wannan dalilin ba kamar ma bai zo ba kuma wannan shine hujjar da aka dogara da ita wajen tafsiri da mafhumul muwafaqa har wa yau to in ka in an yadda a yi tafsiri da mafumul muwafaka bisa wannan hujjar to dan me da kuma wannan hujjar ba za a yadda a yi tafsiri da mafumul mukhalafa ba wa hujjatu man qala bi adami takhsis bi mafhumul mukhalafa to hujjar wanda yace ba a yin takhsisi da mafhumul mukhalafa na'am annama dalla alaihi al'am dalla alaihi bil mantuq cewa abinda al'am yayi yayi nuni gare shi ya yi nuni gare shi ne bil mantuk da nassi wato ai dalalar fi mahallin nutuki da kai magana kace layyil wajid dukkan alwajid da ya yi matsalo da ya yi taurin bashi ya shiga ciki bil mantuk sawa'un ka ko uba ne ko ba uba ba allab mantukun naf ya hada da shi eh aha wal mukhalafatu mafhum ita ko mukhalafa mafhum ce abinda za ka ce to ka gani to shi kuwa almantuk abinda aka yi nutsuki da shi shi ake gabatarwa akan abinda ake fahimta a cikin nafsi to jawabi akan wannan aka yi jawabi akan wannan da cewa cewa kaddamar da mantsuki akan al ba a cikin wanda yake mantukin da yake shi bangare ne daga cikin kidaye-kidayen lafazi am ba amma almantuk wanda yake ɗaya ne ba'ali ne daga cikin ɗaiɗaikun lafazi am to sai a ƙaddamar da mafhum a kansa Domin aiki da dalilai biyu. ya fi bisa kai ilga'in ɗaya daga cikinsu wato shi almantok ɗin almantok akwai abin da yake nuni akan afradinsa bilmutabaka shi ne ainihin almantok ɗin da aka faɗa amma wanda yake yana dalalarsa bitabanmu ne yana nuni akan afrad ɗaya ɗaya ɗaya wannan ya shiga ciki wannan ma ya shiga ciki ba shi ɗin ne ba ga baki ɗaya amma ya shiga ciki to wannan karfinsa bai kai wanda yake ya yi dalala a kansa bil mutabaka ba don shi dalalatul mutabaka ta fi dalalatul tabammu hmm? yanzu kaga in kace ashara uku ta shiga ciki biyu ta shiga ciki bakwai ta shiga ciki amma uku da bakwai da biyu ba ita ce ashara ɗin ba hmm? to wannan shine bambanci tsakaninsu to don haka idan aka yi taksisin waɗansu daga ciki kai kuma ka zo ka ce ba za a yi taksisi ba saboda wannan mantok ne wannan kuma mafhum ne to kaga baka yi aiki da lafazin da ya zo na mantok din ba na mafhum din ba bayan shi kansa mantok dalalarsa a nan wajen zanniya ce hmm? shumulin al'am din ga ɗaya ku wannan dalala ce wadda take zanniya wato dalala ce wadda take bitta ba dalala ce wadda take bil mutabaka ba hmm. saboda haka idan ka ki aiki da mafhum kai tafsisin sa sai zaman to ka dauki dalili dalalatul mantuq amma dalalatul mafhum ka watsar da ita na'am wa misalin takhsisi bi mafhumil mukhalafa to misalin takhsisi da ake yi da mafhumul mukhalafa takhsisu umum a cikin akuya arba'in za a fitar da zakar akuya ɗaya da mafhumin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zakka a cikin wato awaki waɗanda suke kiwo da kansu ba wanda aka ɗaure su ba to za a fahimci a wannan cewa babu zakka a cikin wadda aka ɗaure ta a garke ana ciyar da ita abinci ba ta tafiya kiwo shatan to sai a keɓance umumin da ke cikin fi arba'ina shatan shatun Ai in ya yi wato in ta kasance ana kai ta kiwo ba ma'alufa wanda aka daure ta sai dai a zo a rinka bata abinci sana ta giba ba a wajen waɗanda ba sa ganin akwai zakka a cikin al-ma'alufa su ne suka fi yawa almalikiya su suna ganin azzaka fil ma'lufa wa sa'ima duk ɗaya ne eh, kuma wato kuma ma zama mu iya zama mu iya zama mu iya sukan mafhumul mukhalafa din ana eh ko ba haka ba ta za mu yi suka a kansa kharaja makharajal galib dan algalib dabbobi a wajensu kiwon su ake makiyayi ba turka su ake ba zai da wadata ta zo ake turka su saboda haka wannan kaidin na fil ghanami sa'ima kharaja galib kuma duk lassi da ya fita makharajal galib ba daukan mafumi daga gare shi hmm? inda haka ne kuwa sai da aka ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna sai ya zamanto agolanka idan dai ba a gidanka ta tashi ba za ka iya aurenta tare da mahaifiyarta a'a ba wai yanzu ba wai yanzu ai ko a daɗin ma a can a can alghalib shine cewa kiwo ake yi ma dabbobin nan a ana nufin yanzu ai mafi yawa mu dai a garuruwa nan mm. ba sakin su ake da jiki irin da ake kawo musu abinci eh to amma a lokacin ai al'ibra da lokacin tashri tunda in ka zo za ka yi in ka zo za ka yi in ka zo za ka yi tahlilin nas za ka yi amfani da abin da yake ne lokacin tashri lokacin tashri al-ghalib a ai a a ya duru ma al'illati a a to menene illar a a me ya illar fitar da shi ne suka yi arba ne nisab shi ne asabab shi ne asabab to asabab Shi ne illa asabab shi a illa a mm. eh. eh. to idan ta zama to idan ta zama to alufa ba za a fitar mata da zakka ba wannan ba illa ba ce. wannan amal ne bil mafhum aiki ne bil mafhum wa huwa mahallu khilaf kuma ballantana ma kuma shi kansa wannan mafhumin eh, yana da rauni a itibarin sa saboda alqaid idza kharaja makhraj alghalib fala mafhum lahu hmm. in dai kuka yi to za mu muku ilzami in kun ce za a yi to sai mutum ya je ya auri agolarsa wadda take bata taso a gidansa ba <laughs> na'am wa qawluhu kal qiyasi faɗansa da ya yi kamar alkiyas yana nufi cewa mafiya yawan malamai suna tafsisin nassi da qiyasi misalin wannan faɗin Allah ta'ala to a zani ya tuwa zani fajidu kulla wahidin min huma mi a tajalda domin a zahirinsa wannan nassi ya haɗa dukkan mazinaciya da dukkan mazinaci sannan umumin da ya zo a cikin azaniya. nafsi ya yi tafsisin aka ce wannan hukuncin ga ya ne kawai da fadin Allah a cikin fadin Allah ta yana fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al azab idan su waɗannan kuyangu suka zo da alfasha to rabin abin da yake kan katangangun mata na azaba yana kansu to kaga to ka gani kaga ita an yi tafsisin azaniya da nassi ko eh, to al'ulama kuma sai suka yi tafsisin umumu zani wato mazinaci da ya hada da ya hada mace da ya hada namiji da da bawa sai suka yi tafsisin azani din namiji bilkiyas da kiyasi alazaniya akan azaniya da illa wadda take gama su tare ita ce bauta sai suka ce babu bambanci tsakanin kuyanga da ya illa wato bauta to gashi mun ga bulala da za a yi ma kuyanga ta zamanto rabi saboda illar bauta to don haka don haka bulalar bawa ita ma sai ta zamanto rabi saboda sufantuwarsa da illar zamantowa rabi din nan wadda ta zamanto ita ce bauta sai zamanto umumin da ke cikin mazinaciya an yi tafsisinsa da nassi umumin mazinaci kuma aka yi tafsisinsa da kiyasi akan nassi hmm. an fahimta ita azaniya aka yi tafsisin wato aka yi tafsisi da nassi da nassi ya zo ya ce fa'alaihin na nisfu na alal musanati min al'azab to sai malamai suka ce bawa ma idan yayi zina babu bala dari za a yi masa ba hamsin za a yi masa ta ce nawa ka samu wannan ta ce mun kiyasinsa da baiwa domin abin da ya sa aka mayar da hukubar baiwa rabi shine bauta to shi ma bauta tana cikinsa saboda haka shi ma sai a mayar da wato bulalarsa ta zaman to rabi to kaga wannan ba nassi bane ne kiyasi ne akan nassi kuma kiyasin kiyasul illa saboda suna da al'illar jami'a a tsakaninsu to sai mai haƙuri da yake karfe uku zan tashi sai mu tsaya nan amma kaga wannan yana da alaka da eh, al'urf shi ne mai bin sato sai mu tsaya insha Allah sati ne zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك